tsohon jarumin kannywood da suka yi ruwa suka yi tsaki a masana'antar kannywood wato baba karkuzu ya fito yana neman taimako a inda ya bayyana wani hali da yake ciki na cikin takaici da kuma tausayawa mai kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa tsohon jarumin kannywood waɗanda suka tallafa wa masana'antar har ta kai ga gaci ya fito yana neman taimakon al'ummar musulmi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 Babakar Kuzu yana cikin halin neman taimako a wajen bayan Allah tun daga jaruman Kannywood har zuwa kan mazauna garin Jos da ma mutanen gari baki ɗaya. Yanzu haka wa'adin kuɗin hayarsa ya ƙare a gidan da yake ciki, inda ake shirin korarsa. Muna kira ga mutanen kirki kamar su Ali Nuhu, Adam A. Zango, Abdul Ahmad, Hadiza Gabon da sauran jaruman Kannywood ku zo ku taimaka wannan dattijon ko ƙaramin gida ku siya masa. domin ya ƙarasa rayuwarsa a ciki duk wanda yake da niyyar taimakawa baba karkozu tun daga 'yan siyasanmu da sauran al'umma zai iya zuwa gidan da yake zama a layin zana da ke garin jos ko kuma za a iya tuntuɓa ta wannan lambar wato sifili tara sifili ɗaya hudu biyu ɗaya bakwai takwas biyu hudu domin neman ƙarin bayani allah ya kawo mana ɗauki allah ya inganta rayuwarmu cikin sutura Allah ya kamasa masa tare da mu ɗauki ta dukkan hanyar bayan Allah masu neman yardar Ubangiji amin ya Allah. A wani zan zantawa da ya yi da manema labarai Baba ƙarƙuzu a inda ya ce, Sama da shekaru arba'in da uku ina harkar fim, amma yanzu sai a wayi gari babu abin da za a ci a gidana, kuma yanzu haka na daina gani sannan kuma gidan da nake ciki ma shi yasa wato gidan da nake ciki ma a yanzu haka an saka shi a kasuwa cewar dan fim ɗin hausa wato baba karkuzu ana cikin wani yanayi dai na wannan taimako da yake nema sai kaftin ɗin super eagles wato ahmad musa bayan ahmad musa ya ji wato wannan koke na baba karkuzu ya ba shi kuɗi zunzurutu naira dubu ɗari biyar sannan ya saka a nemo masa gida da ya kai darajar naira miliyan hudu zuwa naira miliyan biyar sannan ya ce zai ƙara duba yadda zai kula da matsalar idanuwansa ubangiji allah ya shi masa albarka allah kuma ya sa a mizani ƙarshen rahoton namu kenan amma mai kallo da sauraro za ka iya ajiye addu'arka a dandalin comment section na wannan rahoto da muka kawo maka tare da danna alamar ɗan yatsa domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har labarai ba na shifcin gizo ba